ce in ɗayanku ya shigo masallaci to kar ya zauna har sai ya yi raka biyu na wata ran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana hudu ba sai wani mutum ya shigo masallaci da ya shigo sai ya samu wuri sai ya zauna annabi ya hange sai ya ce kum warka raka'atain ka miƙe kai raka'a biyu kuma annabi ya ci gaba da hudu ba to waɗannan hadisi sai suke nuna ko da ana cikin karatu in mutum shigo masallaci za a so ya salla raka'a sai dai abin da ya fi ya yi ƙoƙari ya koma haka daga gefe kai ya ɗauke hankalin masu karatu ko masu sauraron karatu amma dai zai yi salla ɗin nan raka'a biyu saboda waɗannan dalilan eh eh za ku iya ok yau ne ake kira musu mutum ne gaskiya ba zan yau ne ma ake su kasa abin da ba ruwan karfiya ne yawa na kuni ina makaranta ne ban je ko ina ba ina ofis tun safe a gaba zan san kuma karatu kawai nake ta yi kala-kala so na rubuta hudu ba na je ne presentin hudu ba na dawo ba wani abin da na yi banda wannan gaskiya zai karatu to ban sama ana kirsimati ba gaskiya so a shahid a bai halatta ka cewa kirista hafi kirsimati ba kuma kana masa murna da shirka da Allah ke. kun gane yana halatta a ci abincin kiristoci saboda faɗin Allah ta'ala al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillul lakum to amma banda abincin da suka yi dan wato kirsimati banda abincin da suka yi dan zuwa coci duk wani abincin da suka yi dan addinin su to haramun ne musulmi ya ci kun gane bambancin yanzu in ka kirista kawai ya yi dafa abinci ko nama ne ko ma ne ne in ya dafa ne don ya ci abinci ya koshi ya ci ya rayu ci ya fi daɗi to in ya ɗiba maka sai ka ci kawai yau da gobe a kasuwa ba shagon ka ga an kawo maka abinci sai ya ɗiba maka sai ka ci an gane ko haka kuma ƙila ga ofis ka gana shi in ya baka sai kai shi haka kuma wata kirista ce take dafa abincin tana siyarwa sai ka siya ka to amma in sun yi abincin ne bisa ga munasabar wani abu na addininsu kamar ranar lahadi za a je coci sai aka yi abinci dan a je da shi coci to haramun ne musulmi ya ce. kamar ranar kirsimeti irin yau kun gane haramun ne in aka suka wani abinci musulmi ya ce ku sami littafin iqtida usratul mustafa mukhalafatu ashabul jahil ba a masu barka da Kirismas sannan kuma ba a masu wato ba a zuwa cocinsu ba a taya su murna don duk wannan ka taya su murna da shirka kenan wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan in ka bi su ranar kirka ma za a ce faisalot a ce haluluya an gane kaga an shirka da Allah za ce Allah da Allah uba Allah rufi Allah rufi mai tsarki trinity duk wannan shirka ne bai halatta musulmi ya fiya su farin ciki ba da halatta kai tarayya da su a wani abu na addinin su ba ɗalibi in yana son ƙarin bayani ya karanta littafin iqtida'u siratil a mukhalafata asbabul jahil littafin al-imam ibn taymiyyah al-harrani Allah madaukakin sarki ya masa rahama ayatu wassalam eh na san ƙarin bayani ne saboda na karanta wani abu ya rike

ko mafarkin manzan Allah su zama da sauran annabawa wato gaskiya ne haka ne kaga annabi ibrahim ya ce wa ɗan shi inni ara fil manali anni asbahuka fanzur ma za ta ra Ya ce na yi mafarki Allah ya ce in yanka ka a baka je kai shawara ka ga ya kamata a yi an gane ko ɗan da yake ɗane mai albarka ta ce ka yi abin da aka umarce ka in sha Allah za ka cimma cikin masu haƙuri so wani ɗan ne kaga wannan shi ma za mu hujja da shi saboda dama shari'ar annabawan da suka gabata baya takan zama shari'ar shar'u man kana qablana shar'u lana idza wafaqa shari'atana in har shari'ar annabawan da sai ta dace da samun shari'a sai mu ɗauka amma in annabin mu ya ce mana mu yi kaza wani annabin kuma ga yi yana ba na shi um-, umman umarnin su yi wani abin daban to na annabin mu za mu ɗauka to a wurin kaga an samu wafaka tambayar da kake yi cewa wani annabi ne ciki annabi idris ne ko annabi isaac ne wanne ne an ko annabi isma'il ne wato annabi isma'il ne ko annabi ishaq ni ban san wani sabani ba annabi isma'il ne shine azabe cikin sa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ba annabi ishaq bane ba wani sabani a iya sani na kan wannan mu je mu samu littafin ar an gane ko

haka to ni ban ga wannan Allah ya saka ma da alkhairi ko na karanta na manta in cikin ibnu kasir ne ya kamata a ce na karanta shi gaskiya a na karanta wa Allah na manta amma abinda na sani wajja ban dade da karantawa ba a wajen karatun da muke yi na asiratun nabawiya na a'a ina yin muftasar asiratun nabawiya ko wani lokaci akan sashe ma a rediyo aiko to bisa ga wannan munasabar karatun na yi karatu mai faɗi cikin littattafan tsira kan azabe shi ne annabi ismail ba annabi isa ba mun gane kuma a babin tarihi a tarihi duk lokacin da aka samu saɓani to ana sallama ma al'imamul luwaƙi a babin mai a babin tarihi ana sallamawa al'imamul waƙi to in ka karanta littafin arrauzul unus za ka ji ya kawo maganganu daga al'imamul waƙi a kan cewa annabi ismail aka yanka ba annabi isar ba so kaga in malaman tafsiri suna da saɓani bilakika in an bi ƙa'idoji na rinjayar da maganar da ta fi ƙarfi a tsira a tarihi to duk maganar da haka al-Imam al-Waqidi akan malamai suka rinjayar da ita amma in wajen inganta hadisi ne ko za'ifantawa to al-Imam bai da wata kima mun gane in aka yi sabani kan tafsirin aya to zancen al-Imam ba ta da ƙima. saboda ba fika bane a abin da ya fi ilimin hadisi kun gane malamai ba ma sa karɓar ruwaye shi a ilimin hadisi ko ilimin tafsiri amma a abin da ya shafi magazi a siyarwar magazi to an sallamawa al'imamul wani mun gane amma kana sa a tantance maka maganar ne ka ba ni ɗan lokaci zan bi malaman tafsiri kuma da su malaman sira sai ba zuwa ce ke ta tafi da Allah ne na kun Eh. haka eh. kaga dai yana cikin ibn al yana cikin muhakkikun an gane ah, kuma ana kimanta shi a abin da ya tabbatar saboda ta tahqiqi shi ya kai. yana tabbatar da magana kafin ya ambace ta kun sa harkar tarihi la zanna min at-tawarij kullama eh hatta bana ko kuma ka wato katabar to wa hatta kullu banani so sai an tsaya an tantance amma zan fara ban magana haka muke neman majalisin ya zama raye kowa yana bincike kowa yana karatu na akwai wajen duk kwanci kwanci da su da wuri suna da yawa to karanta su a gurguje a gurguje wannan yana cewa shi bayan ya san zama kuma ya yi maka fatan ne ya ce shi ma'aikaci ne yana yin tafiya da nisa kusan kilomita 85 kuma yana so in yi azumin litini da alhamis kullum nake zuwa in dawo shin ya matsayin azumi na in matsayin azumin nashi ba laifi ba ne in kaya azumi a cikin tafiya musamman in ya zama ba zai wahalar da kai ba an gane nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun yi tafiya da sahabbai wasu suna azumi wasu ba sa yi illa an sha wahala waɗanda suke azumin sun sha wahala har suka rika taimakon waɗanda ba sa ajiye suka rika taimakon su ma'aikin Allah ya ce zahabal yawmal ko zahabal muftiruna yawma bil adl a bakon da ke wadancan su karya ba shi yasa wata yi ana san malik yake cewa mun yi tafiya wasu suna ajiye wasu ba ta yi masu azumin ba sa aibanta marasu azumin marasu azumi ba sa aibanta masu azumi duk ana yi hadisin da ya ce laysa albirru as-siyam fi safar yana nufin in za a sha wahala in mutum zai sha wahala ya fita hayyacinsa to ba aikin da'a ba ne ya matsawa kansa sai ya yi azumi a halin tafiya man za ka iya cikin nishadi ila mota ke tafiya da sama sai ka yi azumin ka musamman da tafiyar ta zama maka al'ada in ka bi na ɗabi'a ka kenan sai ka koma ga Allah ba ka azumin maka nasara so sai ka yi na gaba da cewa shi kuma eh, kamar da ya yi bayani a karatu amma dai a kuma gaba da ke kuma nake da ɗan ƙara da abin fili ya ce ina da makoci kirista ne sai kawo mashi abincin kirismas. to me hukuncin abincin in ya baya a da kashi to wannan amma raga mun yi bayani a kansa ba daidai ba ne a ci abincin da aka yi don kirismeti to wannan shi kuma ya ce eh, mai hukuncin mutumin da ke sayan hatsi a irin wannan lokaci na kaka sai eh, a ajiye sai lokacin da abin yi tsada ya fito da shi a siya to a zarce mafi inganci wannan zai shiga cikin faɗin alistika an gane ko ka sai abinci da ake bukata sai ka koyi sai ya yi tsada ka fitar ka a ɗaya daga cikin zantattuka ko kwantarorin da aka yi wa alistika Wannan yana daga ciki kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya wa al-mutakir mutumin da yake itika ka dan an fassara shi da ma'amuna mabambanta amma na daga cikin fassarar da malamai suka yi masa shine mutum ya sai kayan abinci da jama'a ke da bukatarsa sai koyi in ya koyi in yi tsada sai fito na sai da shi kwara kwara haka don ya tsananta wa al'umma an gane ko amma in kai ka noma kayanka sai ka ba za ka yi takan mahaukata ba kai ta ijewa sai ya yi tsada ka sayar da ba da shi amma musamman ka je kasuwa ka fi ka tara malamai suka ce sai dai irin abin da ba abinci ba ne ba a bukatar shi haka kamar barkono ga ba abinci ba ne ba za a daga duk an rasa barkono a garin nan da wahala a sha wahala bata wakku za a shiga wani matsatsi daman tiya ga ake yi da sauran wasu al'umma a wannan da mutane eh dan yajin da ake so a farfadawa ko zarurgo da sauransu ba yawa ke an gane A amma matsalar ka sai abinci ka boye gaskiya wannan ba daidai ba ne Allah ya tsare to ina ga waɗanda aka ba su abincin covid 19 su kuma suka yi tontin a so sai da san yan sa suka zo suka fasa sotar ka kaleran muka ta hukumomi da muke su musamman ba ministan kula da walwalan mutane duk jawoyin nan da ta raba abinci su kuma suka zo suka kara a manyan sosodin su kawai ba a ma san ba abincin ba sai da wannan tawaye na yan sassa ya taso ba aka dinga fasa wani so da aka fasa wajen mako ɗaya ana ɗiban abinci ya ke karewa irin wannan hali wannan wahala wannan wai hawan yaro bai kaɗa ku sun je sun rufe abinci Allah ya kare shi menene hakikanin wato misali na zaka na shirin eh, yana ta jin malamai wasu na cewa bugu kaza ko bugu kaza wai menene ainihin abin da kamata mutum to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce laisa fi ma duna hamsati ausukin sadaka duk noma aka noma in bai kai ausuki biyar ba to ba za a fita mai da zakka ba ausuki shine irin wannan buhu na da buhun algarara kowane ausuki ɗaya yana cin sa'i sittin ne ina irin sa'i din nan kato ne kamar tiya a zai babba aka mutum na biyu hudu sa'i ɗaya ke mutum na biyu hudu sa'i ɗaya ina fatan mun gane sa'i to sa'i shi ne wato ausu ɗaya da aka za ka ce sittin su biyar eh? a ba fiya ba sa'i don sa'i ya ɗan ɗarma ko bai kai fiya ne ba ko? Eh? Yau sai an sha bai kai fiya a bai kai fiya to sun aka shafa tiya ɗin ke to sai da ne da zaki to a taƙaice dai sa'i ɗari uku daga nan ne zakka ya fara shawara da muke ba manomi in ne mai da gaske ne in ka tashi a gonanka kafin ka fara turawa a buhu sai ka samu sa'i ɗin in so samu ne ka samu sa'in da aka yi daga madina ba sa'in da kawai kowanne samu wani dan jinka ko ya lankwaya wani abu ya murda ya jego maku ba a sa'i sosai da sukan auna su a saudi arabia sukan auna an gane sai daidai da daidai wa daida an samu sa'i an samu yi muddin nabi hudu an gane ni ina da irin wannan muddin nabi na madina sosai na taba soyoki a saudi arabia mutu ba shi sa'i ɗin ba mutum na biyu wanda shi guda hudu shi ke yi to akwai sa'i ɗin ma na madina to sai ka neme shi ka auna guda ɗari uku in ka auna ɗari uku misali an tara maka an maka casa sai ka sa kai ta aunawa kai ta auna in ka irga ɗari uku to sai ka ɗauko buhu na jumbo sai ka shiga ɗura wannan ɗari uku sai ka buhu nawa zai an gane wasu yan uwa sun taɓa yi sun ga ya kama musu buhu shida ne da rabi buhu shida da rabi amma kai ma ka je kai na dan ka tabbatar mun gane tunda kun ga al'amarin fitar da zakka ba ƙaramin abu ba ne ina fatan mun gane wallahi ne ya kini zuwa zaba wal fidda wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi azabin alim yawma yuhma alaiha fi nar jahannam ba kun kun ma فتقوى بها جباهكم وجنوبكم وظهوركم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكرهون لكن هذا mutum bai fitar da shi da ya kamata ba za a mai masa da shi sarkan wuta a ran gobe alkiyama ana masa lalata shi an gane za su zama wasu dabbobi masu kago masu kwafato suna taka shi suna ana maluka suna taka shi suna ana kanzuka haka ya tabbata cikin hadisi to tunda haka ne manomi in ya noma ta yawa to ya bi wannan hanyar ya auna kwara-kwara in ya ware sa'i ɗari uku zai samu buhu na jumbo na zamani na yanzu zai tura buhunan da ya samu to daga nan zai rika fatawa cewa duk in ya kai buhu kaza to zai fitar da zakka in yi ƙasa da wannan misali yanzu ga waɗanda suka auna buhu shida da rabi duk wanda ya noma bai kai shida da rabi ba babu zakka an gane to in kuma ya kai shida da rabi din zai kasa goma ne ba ya ba da sadakar da daga nan haka zai cika ba in ya buhu bakwai ne kasa goma ya ba da da? in buhu takwas ne in buhu goma ne kaga ta fi sauki kawai zai ɗauki ɗaya ne ya ba da ya riƙe tara in buhu goma sha ɗaya ne zai ba da buhu ɗaya sannan kuma buhu ɗayan shi ma ya kasa goma buhu ɗaya da mtoe kenan ko an gane da tiya hudu kenan to haka zai fitar da zakkan shi insha Allah wa alaikun salam na eh eh za a iya ba marayu ai marayu suna cikin matukar ba su da mai daukar nauyinsu za su yi ga cikin inna masu da kasu lil fuqara wal masakin an gane wa da ka kawo ne a zance mai inganci ba aikin masallaci da zakka da wa galibi za haka an tara zakka sai a ce a ita jantin masallaci sai a ce wa fi sabilillah wa fi sabilillah da Allah ya ce ana nufin yaƙi Shi ne zance mafi inganci da su ne suka yi an gane ko Allah ya ce miki alaikum salam na wannan na magana na Zai yi istighfari daga nan ya gyara ba in tuktum su na wani mun ga da yau ka ya gyara ba in tuktum da ya aka samu amana tunda ba da gangan kai ba na eh a ana masa mana dukiyar marayu in dai ya kai zarkar duk shekara sai an fitar da zarkar sai yasa ma ai ake so a rika juya ka a bari zakka ta ce in dai dukiyar ko dabbobi ne ko tsantsan kuɗi ko noma in dai ya kai to ya kamata a yi na? Eh, in dai an yi noman an samu in ya kai lissafi sai an cire ɗaya bisa goma to a kasu tara sai mutum ya cire bashin da aka bashi ya kuma cire riba suna da yawa za mu kai na karshe da aya kuli shi ne wani na karshe insha Allah malam wannan na karshe na cewa ah, mutum ya mutu ya bar mata guda biyu ko wace ta da yaya to sai daya daga cikin matar sai ya ciki da dawaniyar cikin za a yi za a shiga wani dawaniyar cikin ne da dukiya shi wani mamacin da bai da kuma a to wannan kuma shi ibina kafin da sosai shi hadisi ma na karshen shi hadisi ne shi ma kawo to ya faɗi cewa hadisi na muslim bin haris salimi ya faɗa daga na asu ya ji ma'anonin hadisan to karanta a gudun ji to ko saboda ta lokaci mun ga ga sun larabci da mutane To wannan bari abin da za a inda yana da yawa kuma na ga lokacin ya riga ya yi sai makon da zai zo sai in je da shi in Allah ya da makon da zai zo sai mai ɗan samu lokacin bayani a kansa Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ubangiji ta Allah ya ba mu kariya Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada kan abin da muke karantawa Allah ta'ala ya tara mu a gidan aljanna gabaki ɗayan mu بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم